A shirinmu na nishaɗi a yau mun sake samun bakoncin edita Ali Muhammad Idris wanda aka fi sani da Ali Artwork. A wannan mako mun zanta da shi ne akan sabon sana'arsa wato comedy. Barkwancin da ake yi na minti ɗaya. Artwork ya ce ya fara barkwanci ne bayan da ya lura a arewacin ƙasar nan ba masu barkwanci kamar su basket mouth ko bovi da sauransu wanda a cewarsa daga nan ne ya ga mahimmancin fara wannan sana'a bayan ya lura yana yawan sa mutane dariya A kan haka ne muka zanta da shi a yau eh, ina harkar comedy skit haka comedy eh comedy skit irin short short videos da ake yi na ban dariya na eh. barkwanci to ya aka yi ka fara wannan barkwancin eh to abin da sa na fara saboda yanayi irin yanda na ga ba su da yawa a a arewacin najeriya mm. yawanci in kika kula kuda an ci gaba sosai za ki ga akwai irin su basket mouth su bobi su ay ga sunan dai da yawa a lot of so munan babu irin wannan comedians sai dai wayanda suke fim so shi kuma wannan comedy ne wanda za ka yi shi sun ɗaya za ka yi irin wanda zai ba mutane dariya a yi dariya so irin wannan comedy nake to a wani lokaci ne ka fuskanci cewa kana da basirar ba mutane dariya eh a lokacin da akwai wani fim da na fito wani fim a tashar daji hmm. so a wannan fim din comedy makai so wannan comedy da na yi lokacin da fim din ya fita sai mutane suke ta ce ai ai abin ya yi kyau ya burge su so eh ya ba su dariya sai na ce ah, to ashe zan iya kenan ne to yanzu misali wannan ban dariyar da kake ta ba mutane hmm. ta ina kake samun basirar rubutawa kake koko kawai zuwa yake yi eh to gaskiya wani abin ina tsintar shi a cikin mutanen mu majority zaki ga wani abin ma yana faruwa ne a nan inda muke wani zubin za ki ga wani eh, eh, wauta sai ga a ah, wannan abin in ka juya shi kaɗan <laughs> yi shi a comedy zai ba mutane barkwanci kamar wani comedy da ne na na wannan na um, wani 'yan shaye-shaye haka mm. wani ne yake zuwa irin wajen yan jagaliya haka yake karban irin filta haka ta sigari so shi baya siyan sigari in ya zo to da aka ban labarin wannan <laughs> sai ya zo sai ya ce a bashi filta mm. haran nan sai suka gaji suka ce masa su gaskiya yau ba za su bashi filtan nan ba so da ya ji haushi sai ya gane to me yan shasha suke tsoro ba kwala suke tsoro ba kawai sai ya je zagayo ta bayan layi sai ya da ya ce musu ai ga yan sanda nan kwalawa ya suka fita da gudu so wannan labarin na same shi ne live true life story labari ne na yi shi da comedy kuma ya karɓi mutane suna son labarin sosai to yanzu a wannan harka ta comedy ko barkwanci mm. a nan da ɗan lokaci na kake son ka tsinci kanka tunda na ji ka ce kaga ka lura cewa su basket mouth suna yi a can kudin nan babu mm, gaskiya ni a inda nake tunanin mu insha Allah nan gaba za mu iya shiga ƙasashen duniya ma da tunda akwai duk inda ka shiga akwai Hausawa to shi wannan comedy din irin na dan minti ɗaya koko kana da sha'awan ka je ka tsaya a tara maka jama'a ka rika basu dariya eh ina yin wannan ma kana yin wannan eh har mun yi wani show a Kaduna Arewa Creative Industry kuma akwai wani ma Arewa Stand Up Comedy eh, wannan show da muka yi eh. kwanaki a Kaduna na Hausa eh zaka zo kan stage da manyan mutane da waye a lokacin har da former governors eh, Kaduna State Mukutan Lamaran Yaro shi ma ya zo wajen dan har ya yi yaba abin da ne sosai ya ji daɗi to ya na kan yi waƙan shata ma in naje ina wannan za ki ga yawanci muji <laughs> irin shata yara mai ganga na gode yara mai ganga sun more <laughs> sun more ko eh. to yanzu za ka bar editing dinnan ne ka koma barkwancin tun da ya fi kawo ina aidi ina hada ko ai duka bi nake yi saboda me kake duka ai ka, da kinan ka da kicin ai hmm. su ma yawa ba ba wani yawa ai akwai abubuwa da yawa wanda dole dole in ba ka tsaya ka yi koye su ko da ba za ka wannan yanzu editing lokacin da na koyi editing tunanin mutane da yawa wani zan dinga amma ni yanzu a yanda nake harkan barkwanci na ni zan je in yi shooting ni zan yi directing ni zan zo yi editing din ka tun da damun ka riga ka na iya so kin ga shi ma wani amfani ne so in na ce in daina editing din so ta ai wasiran za ta gudu ko ba haka ba in na je na yi kwamedin kuma wa zan baya mun editin to a ɗan ƙanƙanin lokaci me zaka ce wa masoyanka ya da irin yadda suka karɓi abubuwan da nake yi na nishadantar da su kuma ina fatan Allah ya ƙara haɗa kan tsakaninmu da masoyanmu. To madalla Ali Artwork da wannan sabon sana'a na barkwanci. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.